هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم dukkan abin da yake bayan ƙasa na bishiyoyi da ƙoramu da sauran abubuwan da ba wanda ya san adadinsu Allah ne kaɗai ya halitta muku su kuna amfani da su kuna jin daɗi da hore muku su da yayi sannan ya ɗaga sama ya yi ta hawa bakwai daidaitacciya kuma shi ne wanda iliminsa ya kewaye dukkan komai